Aminu Bello Masari an shi ragaman mulkin jihar Katsina mun yi dogaro da dokar da ta ba ɗan ƙasa dama na neman ba'asi ga wanda yake shugabantar shi ko wakilan shi don neman sanin ya aka da waɗannan kuɗaɗe da aka bayi a ƙarƙashin suwafi wanda aka yi fatali da roƙonmu da muke nema matsayinmu na 'yan ƙasa kuma ba a sanya aka yi da kuɗin ba. na biyar kudaden da aka anso na paris club wanda bayan gwamnatin aminu bello masari ta kafa mulki ya yi da'awa cewa ana bin gwamnatin jihar katsina bashi musamman kudaden da suka shahi ma'aikata da masu an fansho a inda ya amfani da damar an so waɗannan kuɗaɗe kuma ƙarshe har kawo yanzu waɗanda ke <clears throat> suka aji aiki masu karɓar fansho da masu jiran garatiti har yanzu suna cikin wannan matsalar kuma ba a sanya aka yi da wancan ba wanda ya je katsina cikin la'ila ha'ula'i na bashin naira biliyan 35 wanda ya kamata ya hito ya yi magana akan yadda aka yi da su na shidda basussuka da aka ciwo ma jihar katsina lokacin da aminu bello masari ya zama gwamnan katsina jihar katsina sanin kowa ne ba ta ko sisi sai abin da ba a rasa ba amma daga lokacin da ya hau ragaman mulki zuwa lokacin da ya bari ya ba jihar katsina cikin ɗimbin bashin da ya kai naira biliyan 135 naira biliyan 100 basussukan da aka so ka shirɓan ba a sani aka da su naira biliyan 20 waɗanda ake biyan ‘yan eh, fansho da sauran abin da ba a rasa biliyan sha biyar kuma na masu ayyuka na kwangiloli waɗanda ba biya su ba shi ne ya jimla biliyan 135 a nan ya kamata hukumar efcc e ta bincike don sanin yaya da musabbabin ciwon jihar katsina bashi da kuma ya aka yi da bashin don ba mu gani a ƙasa na biyar shin iyaka da sayar da ƙaddarori musamman a hilaye na gwamnati wanda kusan duk masu mafi girman biranen jihar katsina an tsatsage su an saida su an rabar da su ba bisa ƙa'ida ba hatta hilayen asibiti hilayen makarantu hilayen ma'aikatan gwamnati ba su tsira ba wanda shi kan shi abun duba ne kamar akwai ma'aikata ta ma'aikatar gona ƙarƙashin hukuma a mai suna da ƙarƙashin ma'aikatar gona wanda kusan wuraren da ake sarrafa eh, tsirrai waɗanda ake miƙawa ga manoma an kakace wurin an sayar da shi muna kira ga hukumar efcc da ta yi bincike dalilin sai da waɗannan ƙaddarori na gwamnati hilayen asibiti da makarantu da kuma yadda aka yi da kudaden don ba al'umma jihar katsina su san matsayin haƙinsu kuma muna ƙalubalantar gwamnati a kudaden da aka kashe yayin gudanar da zaɓe na shekara ta 2023 da ya gabata kamar yadda <clears throat> yayin da zaben ya gabato jam'iyyar apc ta yawaita sa ma'aikatan wucin gadi da masu kula da zaɓe wanda abin ya wuce hankali ya kawo sanadiyyar sayan 'yancin mutane a wurin zaɓe wannan abin ya saɓa ma dokoki na eh, eh, cin hanci da rashawa wanda babban laifi ne a dokar ƙasa ya kamata a bincike a kan